والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله jama'a sauraro assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai taken mu koyi karatul qur'ani alhamdulillah idan mai sauraro na bai da mu a makon da ya gabata mun ɗauko wani sabon darasi da muhimmanci a cikin wannan ilimi na iya karatun Qur'ani wannan darasi shine darasin a inda mafitar haruffa suke a ina ake fitar da harafi idan muka yi wannan magana kowa sun muke nufi haruffan larabci da muke da su guda ashirin da takwas a ina suke fita wanda ake kira da larabci makharijul huruf mafitar haruffa a bayanin da muka yi a takaice a wancan mako da gabata mun ɗauko bayani ne akan gaɓoɓi da ainihin haruffan da suke fita kafin inda suke fitan wato gaɓoɓin da ake amfani da su wurin lankwasawa a samu wannan harafin kafin shi inda yake fita waɗanda dole ne kowane harafi ya zamanto cikin ɗayan gaɓoɓin nan da muka ambata guda biyar cikinsu ne zai samu wanda zai kutsa a ce shi ta nan wurin ne sai ya amfani da wannan gabar sannan za a iya samun sa kuma muka ce waɗannan gabobi guda biyar ne na farko muka ce aljawfu wato da hausa ana ce masa kirji a kowa ya san abin da yake mazaunin kirji shine huhu inda iska yake wanda shine za ka ja sai ka sarrafa shi wurin hitowarsa a samu ɗaya daga cikin haruffan da za a samu muka ce na biyu alhalko makogaro ko makoshi muka ce akwai sauran da nan suke a zaune kuma nan ne mafitarsu na uku muka ce al-lisan wato harshe wannan da kake gani wanda hausawa suke ainihin masunaye kala-kala kuma akan yi abubuwa da shi kala-kala a yi ɗanɗano a yi gwalo a yi abubuwa masu yawa to wannan shi ake ce harshe ga yana tsakiyar baki za yana motsawa na hudu ashafatan wato labbanka guda biyu da Allah subhanahu ta'ala halitta maka akwai wasu haruffa in babu labban nan ba za su ambatu ba da za a yanke maka labbanka da ba za ka samu waɗannan haruffa ba na biyar shine alkhayshum wato ainihin waɗannan kafofi guda biyu kake gani na hancinka wannan goran hancin ka gani Allah ya yi ta ba kai saboda ka shaƙi ainihin turare ba ko wani abu a akwai wani abu da yake fita wurin a ainihin mafitar rufa wanda zai inganta karatun alkur'ani na'am wannan a takaice kenan muka ɗauko bayani akan haruffan da suke zaune gaba ɗayansu muka ce mafitayyan guda goma sha bakwai ne muka fara da ainihin shi wannan gaba ta farko ta aljaufu muka yi magana cewa akwai haruffa guda uku a wurin sannan ita ce mafita ta farko mafita ta biyu muka ce ainihin ƙasan makoshi ko makogoro mafita ta uku muka ce akwai tsakiyar makogoron ta hudu muka ce akwai saman makogoro muka ce akwai haruffa kamar irin kha da gha wannan shi ne abinda muka yi bayani a makon da ya gabata kuma shi ya ba mu cikon kirga na cikin mafita guda goma sha bakwai mun yi bayani takaitacce gamsashe in Allah ya so a kan mafita ɗaiɗai har ƙwara hudu a yau insha Allah kuma za mu tashi mafita ta biyu abin da ya kamata mu kiyaye mu sani shine akwai bambanci tsakanin mafitar harafi da kuma sifa ta harafi wannan wani abu ne da aka ce sifa wanda yake zaman kansa kuma insha Allahu zuwa zuwa za mu cimma wannan darasi insha Allah amma kafin nan muna bayani akan mafitar harafi mafitar mu yau da zamu fara ita ita ce mafita ta biyar na'am cikin gaɓoɓi guda biyar da muke da su duka mun gama da gabar farko ta aljaufu mun gama da gaba ta biyu ta alhalku yanzu kuma za mu shiga ainihin abin da ake ce ma lisan wadda ita ce gaba ta uku da muka ce ita ce tana cikin gaɓoɓi guda biyar da harufa suke fita ta da taimako irin nasu alisan lisan wannan harshe kuke gani halitta ce da Allah subhanahu ta'ala ya maɗan adam kuma akwai haruffa da suke fita tun daga tushen halshen har zuwa tsininsa idan muka ɗauki tushensa za mu samu fitar mu ta biyar inda can kafin ainihin ka ƙara fitowa waje ƙarshen maƙogoronka daga saman shi inda ka fitar da ghainin da kha'un za ka samu me ko ko ko za ka ji kamar mutum zai ƙaƙaro amin ko yawa to can wurin ɗin nan da za ka ce ƙa za mu ce kai dai, amma baka ba shi abin da ake ce mu sifa ba to sifa wannan na faɗa maka daban ne wanda darasi daban amma dai ko kofin na hausa ne ko yarabci ne ko na wani yare ne kofin yana fita ne a can wannan tushen harshe can kusa ga ainihin makogwaro can ciki za ka da shi wanda inda za ka sa tsaka can ciki za ka ji amai mana a fitowa to wancan wurin na ake magana nan kofin ɗin ki fita ko ko ko na'am zaka ji ina karrara shi abinda yasa saboda yana da wata siffa ce take bukata a masaka amma kafin nan qa shi qa can yake fita dai ka sani wannan ita ce mafita ta nawa mafita ta biyar to ga mafita ta shida ita ma mafita ta shida nan kamar yadda muka samu mafita ta biyar harafi ɗaya ke fita ita ma harafi ɗaya ne yake fita wannan mafita ita kuma wato can wato ƙasan wannan harshen ne kake gani amma kuma bai yi nisan inda kake fitar da wannan ainihin kafin ba shi yana kallon waje ne kafin yana kallon ciki wani harfi ne ka ka ak akka ak ka wannan shi ne kafin ka ka ka za ka jalle shi nan wurin shi yana waje ne, amma ce ko za ka can ciki yake yawa to abin ake so ka gane kenan wannan ita ce mafita ta nawa ta shida ce harafi ɗaya yake fita a cikinta kamar yadda mafita ta biyar harafi ɗaya ne muka samu a wurin sai mafita ta nawa mafita ta bakwai harafi nawa ke fita a wurin harafi ɗaya ne wani wuri ne wannan shine wasat lisan wannan da larabci kenan da hausa ana nufin tsakiyar harshe wannan tsakiyar harshe akwai haruffa da aka aje a wurin aka ce nan wurin nan tare da taimakon harshe nan suke fita amma shi abin da ake so ka rike anan shine harshen ba zai iya fitar da wannan haruffa ba za a ambata sai ta da taimakon dasa shin nan naka na sama wani inda za zaka lalaba can saman bakinka za ka ji wannan wurin can ciki wani harafi ne suke fita wani haruffa ne aljim ashin alya jimun da shinun da ya'un na'am kaga ita wannan ya'un malamai suka ce to ka riƙewa kar ka ji kwanakin baya an ce maka ya'un tana cikin haruffan da ke fita aljawf wato ga kirji ga ainihin ga kirjin mutum wancan na faɗa maka ainihin wannan ya'un din ta madda ce ba ya'un bace mai wasali wannan ya'un ce wadda aka ja waccan wannan kuma ya'un mai wasali ya wacce kuma wadda aka ja ce da kasar aka ce i ita ce ke fita ko mi ita ce ke fita ainihin ga kirji wannan ya'un wadda ke fita a nan wurin ya'un ce mai wasali ƙasa sama ainihin ko damma yawwa ita haka nake nufi idan na ce ja ja ba na fitar da jimun sai da tsakiyar harshe da kuma taimako ainihin ina dasa shi na ainihin na sama ja ja haka kuma sha sha ita ma anan take fita wurin su ɗaya da wannan ainihin jimin sannan ya ya ya na'am waɗannan harufa guda uku su ne ainihin haruffa da suke fita a tsakiyar hashi. kuma mafita ta nawa na'am baka manta ba mafita ta bakwai kenan kuma daga cikin mafitar haruffa da muke ita guda goma sha bakwai yanzu kenan muna da saura kwara goma suka rage idan dai har mun yi bakwai kenan eh haka ne dama mun ce guda goma sha bakwai ne yanzu mun yi kwara bakwai saura nawa saura goma to sai wannan fita kenan sai mafita ta takwas haruffa nawa ke fita to bari mu ba mu gani wato malamai suka ce mafita takwas mafita ce wadda take ya kamata a maida hankali a kanta saurara kyau domin ta nuna bayani wanda ake buƙatar a riƙe wato akwai abin da ake ce ma gefen harshe gefen harshe idan kai hito da harshen kawai ka kalli madubi watakila za ka ga harshen kana da tsini za ka baka hangen ainihin tushen shi saboda ya maka nisa watakila sai kasa ainihin wani madubi da zai shiga can ciki amma kana hangen tsakiyarsa inda jimun da ya'un da shinun suke fita to amma kuma gehe gehen shi wato kamar reza ce idan ka aje ta kwance tana da gehe inda yake da kaihi da inda take da kaihi nan gehen haka shi ma harshen ka kamar haka yake gehen shi nan da gehen shi nan hagu da dama suka ce to wannan gehen na halshi da Allah subhanahu wataala halitta maka akwai rawar da yake taka akwai harafin da sai da taimakon shi ke fita na'am suka ce wani harafi ne suka ce dadun ne ai dadun eh ladi in ji bahaushe yawwa larabci za ka da qur'ani sai ka ce dha amma in za ka labarin kacan kana iya cewa ladhi da hausa eh amma qur'ani in za ka karanta ka samu lada za ka ce dhadun dhadun na'am haka ake nufi to yaya al'amarin yake malamai suka ce wannan gefen harshe akwai wasu haƙora da Allah subhanahu wataala halitta maka ga su can matanna can cikin bakinka za ka gan su manya-manya ne da su yake tan naƙashi waɗannan haƙoran ake son ka ainihin buga wannan gefe harshen naka ka datse ainihin sautin iska da zai fito daga cikin huhunka zai isko wannan haƙora naka manya-manya sai ainihin wannan harshe naka gefensa sai ya datse sa ta hagu ko ta dama ka fitar da wani harfi kenan bodun idan na ce ba a so ka bari ainihin iska ya fita waje iskan da zai taso daga huhunka ake so ka datse sa a ainihin daidai wannan wurin daidai waɗannan haƙoran ake so ka yi unwani da wannan gefe harshen naka sai ka datse wannan iskan ya bugi harshen naka sai ya bugi haƙoran naka wa'ancan manya din sai ka ce dodun do ko hagu ko dama duk yadda ka yi ya yi daidai kowa ya daidai Allah halicce shi wani idan kana koya mashi za ka ga ya fi iya yi da sauki idan zai yi da ainihin gefen hagu wani kuma zaka ga ya fi iya yi da gefen dama malamai suka ce duk yadda ka yayi daidai kayi daidai kuma zaka samu daga cikakka ka fitar da harafin ainihin me dodon harafi nawa ke fita a wannan mafita takwas harafi daya sunansa me dodon ya ake fitar da wannan harafi ina yake fita shi wannan harafi ana fitar da shi ne tare da taimakon iska da zai taso tun farko daga ainihin kirjin dan adam idan ya zo zai isko ainihin abin da ake ce kwallotu. kwance sai ya wuce iskan ba zai tsaya ko ina ba sai inda ka tsaye da shi ina ka tsaye da shi daidai ainihin inda kai amfani da gefe harshen ka buga shi ga wannan manyan haƙuran naka na ciki matan wanda ake ta shi, na dama ko na hagu wannan shine abin da yadda ake kiran ainihin wannan shine yadda ake fitar da harafin dodon kuma yana fita ne a gefen harshe tare da taimakon ainihin su waɗannan haƙura da ake ce gabo ba ko kuma matan wannan abin da ya sauka kenan a wanda za mu kawo a yau cikin darasinmu na mafitar haruffa domin kada mu cika muna yawa duk da yake tunatarwa ne mafi yawanci muke yi a ɗaliban ilimi da kuma waɗanda suke kyauta karatunsu kamar yadda muka saba mukan ɗauki surori na alƙur'ani domin tunatarwa kada wani abu ya kucce mu karanta ba daidai ba musamman a wurin sallolinmu yawa muna ɗauke da sura sura mai ayoyi goma sha ɗaya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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الحمد لله آية نا آية قوم السادة wannan ita ce suratul qari'a sura ta ɗari ɗaya wanda muka sanya ayoyi ne yana da surori ne ɗari da goma sha hudu kuma wannan sura ta alƙari'a al-qari'a wannan hukunci mun shi a cikin tajwidin mu muka ce sunansa izhar al-qamariya al-qari'a ga alif da lam sun zo tare sai aka samu qafun qafun na cikin ibiga hajjaza fi baqimahu harfan al-qamariya al-qari'a to zaharu huna ana bayyana wannan lamu al din kamar yadda ake bayyana ta kalmar al-qamar qari'a al-qari'a ainun al-ain muka ce ina ke fita al-ain eh ya kamata ka faɗa mana tsakiyar makogoro eh tsakiyar makogoro ka gane al qari'a ainun a a wanda ba alhamza bace mal qari'a na'am wa ma adraka wannan madda ka jata yawa idan ma ka ja har ka bi walihi amma kafin mu zo muka bayani maddodi yanzu dai ka sani ya kamata ka ji wannan madda gwargwadon ka wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu nasu hukunci biyu yakununna muka ce akwai wasu harufa guda uku da suke fita a kirji wato wannan harufa ko muka ce ba su iya tada kansu sai an tada su ana ce musu kuma huruful mad muka ce kamar wawun ne sai don ta ja wawun ko kasara ta ja ya'un ko fataha ta ja alif da na ce ya kunu kunu kunu me na samu nan yawwa kaga wannan harafin kenan ya samu wanda muka ce yana fita a wurin aljawf ya kunu ya kunun nasu an menene wannan yawwa al-idgham lamu shamsiya sannan kuma sai ga nuru musaddara ta samu ana so kai gunguni har kabi yakunun nasu kal farashil fa'un fa'un kada ka manta fa'un ka yi zurin mafitar harfin wannan ne ana buƙatar ka da harshen ka yanzu yawa wata kunul jibalu jiba ba ehen ka gaishe ko ga fataha ta ja alif jiba ai ba mu ce wata kunil jibalu ba sai mu ce jibalu saboda fataha ta ja alif me yasa wannan alif din da kake gani shine alif din da muka ce yana fita a ainihin aljawfu a kirji mafita ta farko cikin kirgan mafita guda goma sha bakwai muke da su a ainihin darasin mu na tajwidi kal ihnil manfus manfus wa zai faɗa mana wannan hukuncin nunu sakina ga fa'un yazo wani hukunci ne yawwa kin gani al-ikhfa'ul haqiqi fa'amma man saƙulat man saƙulat man saƙulat ne wannan e shi ma ikhfa'ul haƙiƙi mawazinu fa huwa fi ishatin radiya ishati wannan ya ushi da muka ce yawon ɗin da ke fita a jofin ishati i ga yana an ja shi aka ce i saboda ya'un ne wanda bai da wasali ya'un ne na madda da fataha gare shi to ya'un ne wanda ke fita tsakiyar halshe da a kasara gare shi ko zamma ya ne fita tsakiyar harshe amma tunda ya ne na madda aka ce ina ki fita wannan ya'un din kenan yana fita ne a can aljawfu mafita ta farko da muke da ita ishatir radiya ga tanwini sai ga ra'un faɗa mini wani hukunci ne mhm idgham eh na'am idgham ga tanwini mun samu sai ga ra'un idghami wani iri akwai naqis akwai kamil wani ne wannan idgham kamil domin a masa gunna ba idghami gari gunna kin aisha tirradiya wa amma man khaffat to ina wanda yace yayi izhari man khaffat izhari karanta da fi ba gunna man khaffat muna masa laƙin da izharul halqi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hami narun tawini sai ga me ha ha ha wani ina ke fita tsakiyar shi ne mafita ta nawa mafita ta uku to ha'un cikin ainihin akamun sakinar tawini harafin ne izhari ga tawini zo aka samu ha'un ne kenan izharu tawini me ayin lakanin izharul halqi